Shugaban Majalisar Musulunci ta Duniya wato Datul Alamil Islami Sheikh Abdullah Mahusin a Turki ke magana filin saukan jiragen sama na Abuja inda yake nuna da daddan tarihin alakar Najeriya da Saudiya don haka ne ma ya ce Saudiya za ta taimaka wa Najeriya wajen yaƙi da miyagun aƙidu da ke fakewa da Musulunci kamar 'yan ta'addan Boko Haram. في نيجيريا وغير نيجيريا إن شاء الله ستنتهي المشكلات إذا تعاون المسلمون واجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ta hanyar komawa القرآن alkur'ani da hadisin manzon Allah ne za a iya yaƙi da wannan fitinar da ke addabar kasashen musulmin duniya daban-daban. a Turki dai ya zo Najeriya ne don gagarumin taron karfafa sahihiyar aƙidar musulunci da wanzar da zaman lafiya da za a gudanar da haɗin gwiwar kungiyar Ahalu Sunna Izala. طبعا تأسس na daula و 34 دولة من ضمنها Shi kuma jakadan Saudiya a Najeriya Fahad Bino Abdallah ya ce Najeriya na daga gamayar kasashe 34 da Saudiya za ta jagoranta don yi yaƙi da ta'addanci. طبعا هناك Bin Abdullah ya ce ta'addancin 'yan ISIS da sauransu da ke murƙushe zaman lafiyan kasashe ya saba wa koyarwar addinin Islama. Shugaban kungiyar Izala na kasa Sheikh Abdullahi Balalau ya yi ƙarin bayani kan taron. An san gugurmaya da halin da Najeriya ta shiga ciki 'yan shekaru da suka gabata na kashe-kashe da zub da jini waɗanda waɗansu daga cikinmu suka ɗauki rigan musulunci suke nuna cewa wannan shine addinin musulunci saboda su ulfahami mummunan fahimta akan ainihin wato addinin musulunci to yaya za a yi ita gwamnati na iya ta don ta samar da zaman lafiya don hanyoyin da take bi na nuna karfi da abin da Allah ya bata amma wannan baya iyarwa karfi kawai baya isarwa sai an yi amfani da hikima kamar da Allah madaukakin sarki ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana kai wa'azi ka kira zuwa ga hanyar Allah saboda haka sai an yi amfani da maluman addinin musulunci tunda addinin musulunci aka dauki rigansa aka yi amfani da shi kuma aka bashi mummunan fahimta kuma aka sa waɗansu na kallonsa a haka to wadda zai nuna wa duniya da sauran al'umma cewa mummunan fahimta ce wayancan mutane da ire-iren wannan akida suke kai sai an samu haɗuwar maluman musulunci gaba daya taron da za a fara gadan-gadan a nan abuja ranar alhamis goma sha bakwai ga watan nan na maris zai samu buɗewa daga shugaba muhammadu buhari nasiru da mali kamarar amurka daga abuja najeriya